saurare Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mitoci 49 da 41 ko a shafinmu na BBC Hausa.com. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da ake ƙasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka, Kamala Harris ta shaida magoya bayanta cewa suna da zaɓi tsakanin 'yanci da kuma hargitsi. 'yan jam'iyyar republican sun mayar da martani ga kalaman shugaba joe biden wanda suka ce ya bayyana masu goyon bayan donald trump a matsayin tarkace a najeriya gwamnonin jihohin arewacin kasar sun ce sun ɗauki matakan bai ɗaya na magance matsalolin da suka addabi yankin abubuwa da aka tattauna aka ɗauki matakai na gaggawa wanda za a magance musamman na farko kan harkan tsaro din da kuma matakai da aka za a ɗauka na bai ɗaya na dukkan jihohin saboda kar a ɗauka a nan a bar can a jamhuriyar Nijar an fara samun saukin farashin kayan abinci a kasuwanni. wannan kwana goma karshen na watan oktoba kudin cimaka na ci gaba da dan sabka bambancin ta wata shekara ta bana mun samu ruwa fiye da abin da muke tsammani ma To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya suna na sunana Rabi'atu Kabarinka. Yayin da ake ƙasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka, Kamala Harris ta shaida magoya bayanta a Washington cewa suna da zaɓi tsakanin 'yanci da hargitsi. Da take jawabi a daidai wajen da Donald Trump ya shaida magoya bayansa cewa su yi zanga-zanga a shekarar 2021. Madam Harris ta bayyana ta bayyana abokin karawar nata na jam'iyyar Republican da wanda ba daidai yake ba kuma ya ƙosa ramuwa. about whether we have a country. Ta ce zaɓi ne tsakanin samar da cike da 'yanci ga Amurkawa ko kuma mai cike da hargitsi da rarrabuwar kai. Kwamitin yakin neman zaben haris ya bayyana wannan taro da mafi girma wanda ta taba halarta wanda mutane sama da dubu saba'in da biyar suka halarta. Shi ma Donald Trump a wajen yakin neman zabensa a jihar Pennsylvania ya nana ta ƙudurinsa na rage hauhawar farashi da dakatar da abin da ya kira da mamayar baƙi. 'Yan jam'iyyar Republican sun yi gaggawa amfani da damar mayar da martani ga kalaman shugaba Joe Biden wanda suka ce an ji shi yana bayyana masu goyon bayan Donald Trump a matsayin tarkace. Shugaban na Amurka ya soki kalaman da wani mai wasan barkwanci ya a wajen yakin neman zaben Donald Trump inda ya yi shagwabe a kan tsibirin Puerto Rico. An jiyo shi yana cewa tarkacen da yake iya gani shine taron magoya bayan Trump ɗin. Kotun kolin Amurka ta yi watsi da bukatar Robert F. K. Kennedy ta neman a cire sunansa daga takarar kada ƙuri'a ko kuma takardar kada kuri'a a manyan jihohin Michigan da kuma Wisconsin. Mr. Kennedy dai ya janye daga takarar shugaban ƙasa a watan Agusta bayan da ya mara wa Donald Trump baya. Ofishin yakin neman zaben shi na ganin cewa kasantuwar sunan shi akan takardar ka iya raba ƙuri'un ɗan takarar Republican. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan BBC. ma'aikatar cikin gida ta amurka ta yi gargaɗi kan abin da zai biyo baya idan ko kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi gargaɗi kan abin da zai iya biyo baya idan isra'ila ta dakatar da ayyukan hukumar 'yan gudun hijirar falasɗinawa yayin da ake ci gaba da buƙatar neman kai agaji a arewacin gaza mai magana da yawun ma'aikatar matthew miller ya ce dokar ka iya yin tasiri kan manufofin amurka sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya rubuta wasiƙa zuwa ga firaministan isra'ila inda ya tana masa dokar da ta yi tanadi haƙƙin samar wa mutanen da ke yankin kayan buƙatu mai magana da yawun sakatare janar ɗin ya ce wasiƙar ta tana masa ne da dokokin ƙasa da ƙasa The Secretary General emphasized that UNRWA is the principal means by which Yace Sakatare Janar ya sake jaddada cewa hukumar ita ce babbar hanyar da ake kai agajin da ake bukata ga yankin Falastinawa. Shugaban lardin venecia na kasar Sifaniya ya ce an gano gawaki bayan da mamakon ruwan sama ya janyo ambaliyar ruwa a yankin. Carlos Mazan bai bayyana adadin gawakin ba kuma inda aka gano su. tun da farko dai an ba da rahoton cewa akalla mutane bakwai ne suka bata. Schools have been closed and transport has been cancelled. The rescue effort has continued. Wakilin BBC kenan yake cewa an rufe makarantu kuma an dakatar da zirga-zirga a yankin, an kuma ci gaba da aikin ceto har cikin dare. Rundunar sojin kasar ta ce tana taimakawa wajen kwashe mutanen da suka makale a wasu ƙananan hukumomi hudu. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni yayin da ake ƙasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasar amurka kamala harris ta shaida magoya bayanta a washington cewa suna da zaɓi tsakanin 'yanci da hargitsi da take jawabi a daidai wajen da Donald Trump ya shaida magoya bayansa cewa su zanga-zanga a shekarar 2021. Madam Harris ta bayyana abokin karawan nata na jam'iyyar Republican da wanda ba daidai yake ba tana mai cewa ya kosa yi ramuwa. kwamitin yakin neman zaben harris dai ya ce wannan ne taro mafi girma da ta taɓa yi wanda mutane sama da dubu saba'in da biyar suka halarta ga rahoton badamasi abdulkadir muktar Kamala Harris ta buɗe jawabin nata ne da tunatar da Amurkawa zaɓin da suke da shi nan da mako guda, inda ta jaddada cewar ko dai su zaɓi 'yanci ko kuma su zaɓi tarzoma. ta buƙace su da juya baya ga abin da ta kira wasan kwaikwayo da kawo rabuwar kai tsakanin amurkawa Ms. Harris ta ce an daɗe Amurka na fama da matsalar rabuwar kai da rashin alkibla, domin haka lokaci yayi da za a kawar da wannan mummunar ɗabi'a. ta gargada akan zaben Donald Trump a matsayin shugaban One week from today, you will have the chance to make a decision that directly impacts your life ta ce nan da mako guda za ku samu damar yanke hukunci da zai shafi rayuwarku da rayuwar iyalinku za kuma ku ɗauki matakin da zai tantance makomar ƙasar nan da muke matukar ƙauna watakil wannan ce ƙuri'a mafi muhimmanci da za ku kada a rayuwarku domin kuwa wannan zaɓe ne tsakanin ko dai samar da ƙasa mai cikakken yanci ga kowane ɗan ƙasa ko kuma samar da ƙasa da za ta shiga ƙarƙashin mulkin masu tarzoma da rarrabuwar kai a tsakanin al'umma ruled by chaos and division. A nasa gangamin a Pennsylvania, Donald Trump ya jaddada alkawarin da ya yi na rage hauhawar farashi da kuma hana kutsan baki a cikin Amurka. rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya hada mana kenan to a najeriya gwamnonin jihohin arewacin kasar sun ce sun dauki matakan bai daya na magance matsalolin da suka addabi yankin gwamnonin sun ce sun cimma matsaya a taron da suka gudanar a kaduna kan yadda za su tunkari matsalolin tsaro da tattalin arziki da suka addabi yankin da matsalar lantarki da ake fuskanta da kuma daukar matakan magance su ga karin bayanin da gwamnan jihar yobe mai malabu ni yayi wa abokin aiki na yusuf tijjani kowa ya san dai halin tsaro rashin tsaro da ake ciki da kuma ah, tabarbarewan tattalin arziki musamman kuma abin da yanzu muke fama da shi rashin ma wutan lantarki da adabi duka jihohin arewa so wannan shine abubuwa da aka tattauna aka ɗauki matakai na gaggawa wanda za a magance musamman na farko kan harkar tsaro da kuma matakai da za a ɗauka na bai ɗaya na duka jihohin saboda kar a ɗauka a nan a bar can kai batun matsalar wutar lantarki a wannan yanki na arewacin najeriya akwai tunanin da kuke yi ne na samar da watakila wani tsari na bai ɗaya cewa ku gononin jihohin arewa ku samar ma yankin arewa wutar lantarki maimakon dogaro da gwamnatin tarayya da kusan yankin ke na samun wutar lantarki. Eh to ai dole ne shi ne yana daga cikin jadawalin abubuwa da muka duba akan maganin harkan wutan sannan akwai ƙwararru da aka sa za su duba wanne za mu ɗauka akwai maganan sola akwai maganan wasu dai dabaru da za a yi na ganin cewa kuma bai yiwuwa a ɗauke gaba ɗaya ga gwamnatin tarayya saboda ai akwai rabon arewan a ciki ba da za a ce mu ɗauke sawu mu koma arewa mu ce za mu bar wancan ba zai yiwu ba dole ne mu haɗa duka mu ga yadda za a inganta harkan wutan lantarkin nan ya excellency wasu na ganin kamar kan gwamnonin arewa ba hada yake ba shi yasa ma ba a cin magaci a abubuwan da ake eh, idan aka kalli jihohin kudu za a ci kansu haɗe yake no akwai haɗin kai sai dai kawai magana da muka yi eh, wanda shi ya fi inganta shine maganan a abu bai da matsaloli nan iri ɗaya ne to me za a yi wanda bai daya wanda zai zaburar da arewan musamman ma harkar tattalin arziki da tsaro ilimi da kuma noma so wannan abubuwa ne da duka kowane jiha ka je matsalolin haka ne musamman ma arewa maso gabas da kuma nan yankunan arewa maso yamma inda eh, matsalolin tsaron ya gawurta sosai so wa'annan duka kamar duhun hazo ne kowanne sai dai ce can ya fi nan nan ya fi can duk haka ne maganar haɗin kai gwamnonin arewa suna da haɗin kai shi yasa muke da shugaba gwamnan gombe shine shugaban gwamnonin arewa kuma duka ba wani gwamna da muka ji wanda bai yi masa mu baya ba ko kuma baya tare da shi saboda haka ne muka ga cewa mene ya kamata mu ɗauki matakan bai ɗaya. mu magance wa'annan matsaloli da suke addaban mu wani alwashi za kuma al'ummar arewa cewa irin matakan da kuke bullo da su za su kai gagaci na sauƙaƙa ma al'umma irin raɗin da suke ciki na matsin rayuwa. Eh, to ai shi yasa a lokacin da aka tashi da wannan taro chairman din ya yi ya gudanar da jawabai wanda ya ba da tabbacin abubuwa da aka tattauna nan za a bi su sawo da kafa a tabbatar cewa an aiwatar da su ba wai magana ne na leɓen baki ko kuma an yi taro ne haka kawai an tashi ba tare da za a bibi baya a ga menene aka yi menene ba a yi ba al'umma za su yi hakuri kuma a yi addu'a a ƙasa saboda shi duk abin da ake ba mu da wata ƙasa da za mu ce namu in ba najeriya ba su saboda haka din kuma ba wani lokaci da za a ce wannan lokacin shan wala ne wannan lokacin jin daɗi ne gwamnan jihar yobe mai malabuni kenan to yayin da aka shiga mako na biyu da fadawa matsalar wutar lantarki a jihohin da ke arewacin najeriya wani bangare da ke fuskanta hadari shine na kiwon lafiya hukumomin lafiya da ke lura da sashen magunguna sun ce ana fuskantar hadarin lalacewar su allurai da ba a iya ajiye su a ko'ina sai cikin sanyi kuma hakan zai iya haifar da matsala ga marar lafiyan da za a yi wa allurar masu ciwon sukari to idan ka bashi maganin da ya mutu kaga sukarinsa ba zai sako ba to kuma wannan zai iya sa ya suma in ta zo da ƙara kwana ma ya mutu gaskiya To sai a biyo mu a shirin na hantsi domin jin ƙarin bayani. Har yanzu dai muna Najeriya inda a jihar Kano har yanzu tsugunna bata ƙare ba duk da kammala zaben ƙananan hukumomi tare da rantsar da sabbin shugabannin saboda rikicin shari'a. Hukumar zaben Kano ta ce jam'iyyar NNPP ce ta lashe duk shugabannin ƙananan hukumomi 44 da kansiloli 484 to sai dai har yanzu ba a rantsar da shugaban ƙaramar hukumar kumbutsa ba da ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar ne ya garzaya babbar kotun jihar saboda sauya sunansa da wani abin da ya sa kotu ta hukuncin da ake ganin shine ya hana rantsar da sabon shugaban daga kano ga rahoton zaharar dillawan ana gobe zaben shugabannin ƙananan hukumomi a Kano wato ranar ashirin da biyar ga watan nan na Oktoba ne wata babbar kotun jiha ta yi hukunci bayan Ali Musa dan Maliki na jam'iyyar NPP ya kai karar jam'iyyar tasa da kuma hukumar zaɓe gaban babbar kotun saboda sauya sunansa da Abdullahi Gali Shitu a matsayin wadda zai yi takara kuma bayan kotu ta saurari kowane bangare ne sai ta yi hukunci da ya warware duk wani sauyi da aka yi tare da tabbatar da shi Ali Musa dan Maliki a matsayin dan takara kuma a haka aka shiga zaben ana in jaka tsakanin mutanen biyu sannan bayan an sanar da sakamako ne aka rantsar da shugabannin ba tare da rantsar da na kumbotsa ba barista jazuli mustapha shine lauyan wanda ya shigar da karar ya nuna rashin jin daɗin su da matakin to gaskiya ba mu ji daɗi ba a bisa wannan mataki da aka ɗauka na bijirewa umarnin kotu saboda bai yi musu daɗi ba na farko su kansek sun ki su bashi certificate na cin zabe sannan su kuma masu allakin rantsarwa sun ki su rantsar da shi saboda wanda suke so din kotu ta riga ta yi notifying takararsa su dai yanzu ba su isa su rantsar da wancan ba saboda haka shi kuma namun yanzu sun ki su rantsar da shi wanda nake faɗa maka ba za fa mu bar abin nan haka ba dole ne za mu ɗauki mataki irin na shari'a domin ladabtarwa ga dukkanin wanda ya bijire umarnin kotu tuni dai bangaren abdullahi gali shitu wadda shine jam'iyyar npp ta ce ta tsayar suka ɗaukaka ƙara game da hukuncin babbar kotun barista shamsu ubala jibrin shine lauyansa ba za mu yi magana akan ra'ayinmu dangane da daidai ko rashin daidai ɗin hukuncin ba domin mun ɗaukar ƙara already to the court of appeal abin da za ka sani shine a ranar da aka yanke hukuncin mun ɗaukar ƙara kuma mun shigar da roƙo zuwa ga wannan kotun cewa ta dakatar da zartar da wannan hukuncin nata kaga kenan in ka shigar da wannan roƙo a gaban kotu to ba a da damar da za a je a zartar da wannan hukuncin domin jam'iyya dai ta ba da hujjoji da take nuna cewa shi galiba sa shi an yi clearing dinsa an tantance shi shi aka yi famin tun mun yi atacin wayannan takardun sannan kuma sunansa aka kai kansek saboda ka jam'iyya ita ta san waye ta tsayar ita ta san wanda ya cancanci kuma ya tsaya mata wannan babbar kotun jihar da ta bayar da umarnin da irin ta ce ta bayar da umarnin cewa hukumar zaben jihar Kano su gudanar zaben kananan hukumomi bayan hukumar ta kalubalanci umarnin babbar kotun tarayya da ya hana zaben na yi kokarin jin bakin ma'aikatar shari'a ta jihar Kano waɗanda su ne suka jagoranci rantsar da sabbin shugabannin ƙananan hukumomin don jin makomar karamar hukumar ta kumbotso wadda kawo yanzu kusan a iya cewa ba ta da shugaba duk kuwa da cewa an yi zaben kuma an ayyana jam'iyyar NPP da cewa ita ce ta yi nasara amma al'amarin ya ci tara ranar 31 ga watan nan da muke ciki ne bangaren da ake karar za su koma kotun ƙasa wato kotun da ta yi hukunci don a saurari roƙonsu na a jingine hukuncin zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To yanzu karfe bakwai ne saura kwata agogon Najeriya da Nijar shida saura kwata agogon GMT da Ghana. Rabi a tuka kacce ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na intanet wato bbc bbchausa.com inda za ku karanta labaran da muka wallafa muku. nan gaba a cikin shirin za mu sake koma Najeriya za kuma mu kama ku labarin wasanni. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda a jihar Maradi aka fara samun sauƙin farashin cimaka a kasuwanni. hakan na da nasaba da yadda damana ta yi kyau aka samu albarkatun gona masu yawa hukumomin ayyukan noma sun yi kira ga manoma da su haƙurin jiran tsarin gwamnati na sayan kayan amfanin gonar su a tattaunawar su da cima'ila isufu malam mustapha momini jami'in da ke kula da bangaren noma a ma'aikatar gidan gona ta jihar ya yi kira ga manoman rani da su matsa matsakaimi don akwai ruwa sosai da za su ba su damar gudanar da ayyukan noman rani ba tare da wata matsala ba wannan kwana goma karshen na watan oktoba kudin maka na ci gaba da dan sabka shi ne muka muka fahimta to me ke bambancin wannan damuna da wadda ta shuɗe ta bara to abin da ke zahiri ana ganin shi bambancin ta waka shekara ta bana mun samu ruwa fiye da abin da muke tsammani ma saboda muka ɗauki post cikin da ke muke bibiya tamanin da 86 guda ne kaɗai bai kai ruwan da ya samu na bara ba kuma bambancin galibin su ya yi milimita ɗari tsakanin bara da bana in muka ɗauki postikin da ke gare mu wanda ya samu ruwa bana ya samu kamar kimanin milimita dubu da ɗari da ishirin da biyar har da dubu ɗaya kenan ruwan sun yi ƙarhin buƙatun mu na damuna kuma postikin da bai samu ruwa diya ba a cikin jihar mu shina da milimita ɗari hudu da arba'in da biyar kuma bambancin ta da shekarar bara an samu takaitar bullar kwari da ke ba shukokin mohara za mu ci ruwan sun taimaka su takaita wannan ɓanna ta kwari da ke zauwa bisan shukokinmu kuma shekara bana ba mu samu inda aka samu ruwa sun tsaya ba kwata kwata ce an yi samu sati biyu sati uku ba a samu ruwa ba shekara bana ba mu same ba ba mu same shi ba kware kamar aka kwatanta da shekara ta wuce yaya maganar noman rani duba da yadda kuka ce ruwan saman da aka samu a wannan shekara sun yawa sosai to noman rani ban allah ya sa eh, an samu ruwan sama da yawa kenan in aka tona akwai ruwa da yawa a ƙasa lura riyoshin mai sun cika kuma inda ba aiki ba da riyoshin ake aiki ba eh, wajen zankin gurbi inda ruwa ke gudanawa sun gudana da kyau kenan abin da ke da kwai yanzu kiran za manoma rani a kama jiki a botsari a samu a kama Wani ruwan suka suka sabka gare mu mu samu mu ci amfanin su matsayin mun yi aiki ruwan akwai su wadatacce sun biya mu bukata ya Allah yarda. To ko akwai wasu shawarwari ko gargadin da za kuma manoma? To shawara da muke ba manoma shine gwamnati ta yi alƙawarin za ta sayanci maka gare su shi hali su mure kaɗan ɗan lokaci kaɗan kan gwamnati ta zo sayan wannan jimaka da ke a hannunsu in gwamnati ta saya a hannun manomi zai iya samun sakamako da ya je kasuwa ya saida ita kasuwa in an saida mata riba ce ake nema shi kuma gwamnati ba riba yake nema ba manomin ya ci riba ya ci amfanin abin ne koko da gwamnati ke yi a yi karin hali a samu a jimure har a same shi a gare su kar a zo cikin kasuwa za a samu abincin in aka same shi a kasuwa shi manomin bai ce bai ci amfanin koyin bai ci riba koyin ba kuma muna sa ran abin ba zai ɗaukar lokaci ba za a fara wannan tsarin da aka sa a gaba in Allah yarda Malam Mustapha Mumina jami'in da ke kula da bangaren noma a ma'aikatar gidan gona ta jihar Maradin jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna kan batun noman amma wannan karan a Najeriya inda kungiyar tarayyar Afirka wato AU da ma'aikatar noma ta Najeriya ke gudanar da wani taro a Abuja babban birnin kasar don kafa kasuwannin zamani na dabbobi a wasu kasashen nahiyar da nufin samar da sauye-sauyen da za su bunƙasa harkar kiwon dabbobi da kasuwancinsu. Duk da a wani kokari da kungiyar ke yi na inganta harkar harkar noma a yankin na Afirka. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya leƙa zauren taron ga kuma rahotonsa. Taron na yini hudu ya tattaro jami'an hukumar kula da albarkatun dabbobi ta tarayyar Afirka wato AU da wakilan ma'aikatan noma da sauran masu ruwa da tsaki a harkar kiwon dabbobi da kasuwancin su daga kasashen Afirka da dama. Musa Ahmad Jama'are shugaban shirin na inganta harkar kasuwancin dabbobi a Najeriya wato kasar da ta karbi bakuncin wannan taro ya yi karin bayani kan wannan shiri na tarayyar Afirka. wato shi wannan shiri gaskiya abu ne ya zo daga su mutanen zamu ce au iva wata cibiya ce ta african union wadda take kenya wadda take kula da harkar dabbobi na afirka suka zo da wannan dama kasashe wurin guda bakwai to aka zaɓi najeriya za ta zama ita ce za a yi zakaran gwajin tafi da ita za a ba da duk wata dama a najeriya domin duk yawancin dabbobin da suke zuwa ta shashin west africa din nan duk najeriya suke kawa nan ne muke da babbar kasuwa inda za a samu dabbobi sama da miliyan talatin a najeriya kuma muna neman yadda harkar kasuwancin yake tafiya insha Allah kuma za su zo don su inganta wannan shiri. Duk wani shiri kuka yi ganin cewa an samu cimma nasara. A yanzu dai sofa abin da muke yi muna maganar shirye-shiryen ne yadda abin zai yiwu da kuma matakin da za a ɗauka da kuma suwaye za a nema a ina ne za a yi amfani da shi kuma menene dalilin musabbabin yin wannan abu. Muhammad Mujitafa Muktari, darakta mai kula da abincin bisashe da bunƙasa kiwo na jamhuriyar Nijar, ya ce wannan shiri na bunƙasa kasuwannin dabbobi na Afirka yana da matuƙar muhimmanci. saboda lallai busashe daraja tubata da muhimmanci sosai a yadda yanzu ake tafiyar da aiki to tsarin wannan da aka yi na yanzu a tattara duka kasashen afirka su zama bisa layi guda na yadda za su sai da busashe shine babban muhimmancin tafiyar wannan aikin da za a yi abu bisa tsari ga baki ɗaya, akwai ba da horo na yadda mutane za su fahimta su gane tafiyar da wannan aiki horon kuma zai kula da mu ma'aikata na gwamnati kuma zai kula da ƙungiyoyi na masu sai da bisashe kuma da masu kawo bisashe su ne kenan makiyaya duka za a ba su horo da yadda ya kamata su samu ruwan kiwon da suke yi tsari na biyu ne na za a yi kasuwoyi na zamani ita ma halima usman yoman shugabar kungiyar matan fulani makiyaya ta robe fulbe global right development initiative tana cikin mahalarta taron ta kuma bayyana farin ciki da wannan shiri alhamdulillah za mu ji daɗi in yadda ake so a tsara wannan abu in dai har za a tafi da ita haka za ta mana daidai saboda ka gani zai taimaka ma yan mu fulani sosai balle ma mu mata kaga mu ma za mu shiga sana'an insha Allah Babban fatan da ake ta yi game da wannan shiri na bunƙasa kasuwannin dabbobi a nahiyar Afirka dai shine hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki su yi tsayuwar daka wajen ganin an aiwatar da shi yadda ya kamata don ɗimbin jama'ar nahiyar su amfana da shi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To daga batun noman bari mu je fannin lafiya inda hukumar lafiya ta duniya ta bada rahoton cewa cutar tarin fuka wato TB ta maye gurbin corona a matsayin babbar cuta mai kisa. A cikin shekarar 2021 mutane sama da miliyan goma ne suka kamu da cutar kuma kusan miliyan biyu ne suka rasu. Babbar barazana a yanzu ita ce yadda cutar ke ci gaba da bijirewa magani. Ga rahoton wakilinmu na Legas Umar Shehu 'yan Leman. Rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna a bara kaɗai kimanin mutum miliyan takwas da dubu ɗari biyu ne aka samu sun kamu da cutar tarin fuka. Bayanai sun nuna cewa har yanzu batun kawar da cutar tarin fuka abu ne da ya nuna cewa da sauran tafiya a gaba kenan. Bisa la'akari da cewa yaƙi da cutar na fuskantar ƙalubale kamar karancin kuɗaɗen tunkarar cutar gadagadan a cikin rahoton. Darakta janar na hukumar ta WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa ba za a amince da barin cutar tarin fuka ta yi kaka gida ba a lokacin da ake da kayan aiki na rigakafi don magance ta. yayin da adadin waɗanda suka mutu da cutar ya ragu zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku daga miliyan dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu amma kuma adadin mutanen da suka kamu da rashin lafiya daga wannan cutar ya ɗan ƙaru zuwa miliyan goma dubu ɗari takwas a shekarar dubu biyu da ashirin da uku ana buƙatar a ƙara zagidan tsebil haƙi da gaskiya don cimma wasu kyawawan muradun da aka tsara nan da shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ke dauke da kashi takwas na yawan cutar suna fuskantar kalubale na karancin kuɗaɗe a cikin shekara ta 2023 tazar da ke tsakanin kiyasi na adadin sabbin cututtukan ya ragu zuwa kusan miliyan 2.700 ƙasa da cutar covid-19 na kusan miliyan 4 a cikin shekara ta 2020 da 2021 ta fitar da rahoton ne jim kaɗan bayan da jihar Legas ta bullo da wani gagarumin shiri na yaƙi da bazuwar cutar tarin fuka tare da kafa cibiyoyin tantance mutane kyauta a faɗin jihar da nufin dakile karuwar masu kamuwa da cutar wadda ta kai mutum dubu talatin da biyu Ƙwararru kan harkokin lafiya sun nuni da cewa ana iya warkewa daga cutar tarin fuka idan aka ɗauki matakan da suka dace cikin gaggawa. Sai dai duk da haka hukumar ta nuna damuwarta yadda wasu ƙwayoyin cututtukan tarin fuka suke bijirewa magunguna a wasu lokuta. Umar Shehu Elleman BBC Hausa daga Legas a Najeriya. To muna shaida masu sauraron mu cewa mitocin da ake samun mu a rediyo sun canza a wasu shirye-shiryen inda a shirin safe yanzu za a rika samun mu a mita arba'in da tara da arba'in da ɗaya shirin hantsi na nan akan mitoci talatin da ɗaya da ashirin da biyar shirin rana kuwa na nan akan mita goma sha uku da kuma sha ɗaya yayin da shirin dare ya koma kan mita talatin da ɗaya da ashirin da biyar da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. To yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasu wasanni a takaice. sporting lisbon ruben amorim ya bayyana a matsayin ɗaya daga cikin masu horaswa da ke kan gaba a jerin sunayen waɗanda za su iya maye gurbin eric ten hag a manchester united bisa la'akari da haka ne tsohon golan kungiyar peter schmeichel ya bayyana cewa bai kamata united ta ƙara ɗauko wani kocin riƙon ƙwarya ba inda ya ce dole ne ta dage kan ɗauko wani dindindin tun yanzu ba sai ƙarshen kaka ba tsohon dan wasan da ya bayyana cewa kocin sporting lisbon ɗin zai matuka dacewa da manchester united amma fa sai in har ya yadda zai karbi ragamar a yanzu. I Ya ce ba ƙaramin ƙoƙari yake yi ba. har yanzu bai rashin nasara a din su ba dole ne a warware wannan matsalar a yanzu bai kamata mu kara nada kocin wucin gaji ba to har yau dai kan batun kocin na manchester united wasu rahotanni sun bullo da ke cewa kungiyar na nazarin sake komawa ga tsohon kocin ta ole gunnar solskjaer korar ten hag dai zai iya janyo united asarar kusan fam miliyan goma sha bakwai a matsayin kudin sallamar da za su biya shi kuma hakan na iya haifar da kungiyar ta koma zawarcin solskjaer wanda bai samu aiki ba tun bayan da united ta sallame shi a watan Nuwamban shekara ta 2021. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce dole ne za a yi amfani da 'yan wasan bangaren matasan kungiyarsa a wasan su na gasar Carabao da za a su kara da Tottenham da yammacin yau, inda ya bayyana cewa yana da 'yan wasa da dama da ke fama da rauni kuma akwai bukatar a hutar da waɗanda ke nan da lafiyarsu saboda yawan wasannin da ake bugawa cikin lokaci kalilan. Ya kara da cewa yana fatan sabon gwarzon kyautar Ballon d'Or Rodri zai murmure daga raunin da yake fama da shi kafin karshen wannan kakar duk da dai ya amince cewa hakan zai wuya. To yanzu bari mu karkare da fagen wasan wasan damben boxing inda aka sake fara tattaunawa domin shirya dambe tsakanin Chris Eubank Jr. da fitaccen dan damben Mexico wato Canelo Alvarez. Bayan samun nasarar ramuwar gayya mai ban sha'awa kan Liam Smith a bara, yanzu kuma ya karkata akalarsa zuwa babban abokin hamayarsa wato Canelo Alvarez. Mai wakiltar Eubank Jr. Ben Shalom ya bayyana cewa an sake fara tattaunawar inda ya ce akwai yiwuwar cewa damben zai gudana a cikin shekara mai zuwa. To a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad sai ku biyo mu a shirin shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To za kuma ku iya zuwa shafinmu na bbchausa.com don karanta labaran da muka wallafa maku akwai eh, wani hali gidajen mai ke ciki a Najeriya bayan raguwar masu ababen hawa akwai kuma gwamnatin Kano ta amince da biyan dubu saba'in da ɗaya mafi ƙanƙantar albashi sannan kuma akwai yadda zaɓen Amurka zai iya sauya duniya babban labarin da ke shafin namu na cewa gwamnonin Arewa sun ce suna ɗaukar matakan magance matsalolin yankin arewacin Najeriya. madadin badamasi abdulkadir muktar wanda ya hada shirin da kuma daniel wachayi wanda ya hada mana sauti suna na rabi'a ta ranka daga nan sashen hausa na bbc nake cewa sai nan da minti talatin insha allah za mu sake kasancewa da ku akan mitoci talatin da daya da kuma ashirin da biyar